Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, da kuma 60. Masu sauran ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a harshen VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da kuma murya arewa a kuma kuna iya kama mu a lokacin da kuka so a rediyo alfa da ke kumasi na kasar ghana sai masu son same mu a intanet suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu are assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin jan ragaman shirin da wannan hantsi. Ba labaran duniya za ku yi cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce yanzu kan batun yashe kogin Benue ba gudu ba ja da baya. Sai kuma a jamhuriyar Nijar inda ake samun ra'ayoyi mabambanta game da yekuwar kayyade iyali da gwamnatin kasar ta fara. kana muna ɗauke da shirin kallabi ta da maryam dauda sai nazir ahmed hausawa da zai shigo da shirinsa na jaridun na amurka daga bisani mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran headkwatar tsaron amurka ta pentagon ta ce koriya ta arewa ta sake harba wani makami mai linzami mai matsakaicin zango da asubahin yau dinnan juma'a makamin ya bi ta kan tsibirin haikwaido mallakin japan kafin ya fada cikin tekun pacific nan da nan kasar japan ta yi amfani da kakkausan harshe wajen nuna bacin ranta ga koriya ta arewar saboda harba wannan makami babban jami'in da ke magana a madadin kasar ta japan ya ce japan fa ba za ta lamunta da takalar da koriya ta arewa take ta yi akai-akai ba wannan harba makamin ya zo ne 'yan kwanaki kawai bayan da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya kakaba takunkumi mafi tsanani ga koriya ta arewar saboda shirinta na nukiliya da kuma kin daina gwaje-gwajen makamai masu linzami da take yi kafar labarai ta reuters ta bayar da rahoton cewa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ɗin zai yi zama a yau dinnan jama'a da karfe uku na yamma kan harba makami na baya-bayan da koriya ta arewar ta yi motocin trela dauke da kayan agaji na gaggawa da aka tanarwa yaran da matsalar gudun hijiran 'yan rohingya ya shafa sun nufi kasar bangladesh inda dubun dubatan 'yan kabilar rohingya na kasar myama da suka gudu ke fakewa a cewar cibiyar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya a ce alhamis zuwa yanzu 'yan kabilar rohingya wajen su dubu ɗari hudu ne suka gudu daga myama zuwa bangladesh kuma a cewar hukumar kula da yara ta unicef wajen kashi sittin na adadin waɗannan mutane yara ne akwai tsananin karancin komai musamman ma wurin kwana da abinci da tsaftataccen ruwan sha a cewar edward beda wakiliyar unicef a bangladesh kayan tallafi da unicef ke turawa sun hada da ruwa da abubuwan tsaftace muhalli da kayan sawa da sauran abubuwan bukatan yau da kullum a cewar ta kuma akasarin kayan za su isa ne cikin makonni masu zuwa sanarwar sanarwar samar da kayan agajin ya zo ne kwana guda bayan da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana al'amarin da cewa tamkar kisan kare dangi ne ake ma al'ummar ta rohingya to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya faɗi jiya alhamis cewa yana dab da cimma yarjejeniya da shugabannin majalisar tarayyar amurka saboda kare wasu dubban matasa bakin haure daga barazanar kura shekaru da dama bayan da iyayensu suka shigo da su cikin amurka ba bisa ka'ida ba ya ce to amma duk wata yarjejeniyar za a cimma sai ta hada da gawurtaccen matakin tsaro akan iyakokin amurka to muna nan muna kan nazarin wani tsari bisa sharaɗin samar da gawurtaccen tsarin tsaro akan iyakokinmu a cewar trump a yayin da yake shirin tafiya jihar florida saboda ya gani ma idanunsa irin barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta irma ta yi a wannan kalamin da trump na trump ya zo ne ba daɗewa ba bayan da ya rubuta ta kafar twitter cewa bai samu cima wata jejeniya ba da shugabannin 'yan jama'iyyar democrat a majalisar dattawa da ta wakilai kan batun dakatar da ɗaukar mataki kan yaran da aka shigo da su cikin amurka ba bisa ƙa'ida ba daka a takaice wanda gwamnatin trump ta soke a makon jiya yayin da kuma ya bai wa majalisar tarayyar amurka watanni shida na ta kada ƙuri'a a kan batun shugabar marasa rinjaye a majalisar wakilai nancy pelosi da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa chuck suma sun faɗi bayan wata liyafar cin abinci a fadar white house da shugaba donald trump da daren ranar laraba cewa sun amince a gaggauta bullo da tsarin kare matasa bakin hauren waɗanda suka yi rajista ƙarƙashin shirin daka shirin da tsohon shugaban amurka barack obama ya bullo da shi don kare su daga kura isis ta yi ikirarin cewa ita ce ta kai hari da bindigogi da bamamai wanda ya sandiyar mutuwar mutane a kalla 60 jiya alhamis a kudancin iraki sama da mutane 80 kuma sun samu raunuka a harin wanda aka kai daura da nasariya headquarter lardin da ke a cewar jami'an 'yan bindigan sun buɗe wuta a wani wurin cin abinci sai nan da nan kuma wani dan kunar bakin wake ya tayar da bam cikin wata mota daura da wani wurin duba ababen hawa a cewar jami'an uku daga cikin mamatan 'yan sanda ne yayin da kuma da dama daga cikinsu 'yan asalin kasar iran ne waɗanda da yawa daga cikinsu sun je ayyukan ibada ne sannan suka ratse wurin cin abinci akan hanyar su ta zuwa wuraren ibadar a bayanin da ta fita inda take wato ɗaukar alhakin kai harin isis ta ce ta kashe 'yan shi'a dama sakamakon wannan harin amurka za ta yi amfani da wani sabon Labaran duniya nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ba shakka wannan karan sai ta tabbatar an yashi kogin Benue domin ko mutane masu tarin yawa ambaliyan wannan teku ya raba da muhallinsu. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ne Farfesa Yemi Osibanjo Osibanjo ya yi wannan albishir ɗin ga Hassan Maina ni da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Dole ne mu yi wani abu cikin uh, gaugawa a kan kogin Benue. Eh, dole ne a samar da kyakkyawan hanya wajen yashe wannan kogi. Za mu fara wannan aiki saboda yanzu kusan kimanin shekaru arba'in kenan ko ma ba a maida da hankali akan wannan kogi ba. Wannan babbar matsala ce. Kazalika samar da magudanan ruwa shi ma wani babban al'amari ne zai taimaka kwarai da gaske. mataimakin shugaban Najeriya kenan Farfesa Mi Oshin Bajo ke magana kan matakin da gwamnati za ta ɗauka wajen yashe kogin Benue biyo bayan wani gagarumin ambaliyar ruwa da ya ɗaiɗaita da dama daga cikin mutanen jihar Benue. Ƙwararru irin su injiniya Dr. Hussaini Hassan na ganin muhimmancin wannan mataki amma ya ce akwai buƙatar a yi la'akari da wasu abubuwa. To amma idan za a yi a yi la'akari da yin wayansu abubuwa wanda muke kira kamar cewa ba fa dam saboda rikon ruwa daga ciki kuma a yi kyakkyawan sabe domin akwai wani wuri wanda yake zurfafa zurfafawa akwai inda ko baya bukatar a zurfafa shi sosai ai rashin zurfafa kogi yakan sa kawai kogi take tafiya yanzu in zan baka alal misali idan ka je gadan azare za ka samu kawai ruwan duka dukansa bai wuce mita biyu ba amma idan ka so kasar bade za ka sami ya kai kamar mita hudu ko mita to za ka samu a wancan wurin yana ambaliya ya fi shiga gonaki akan yadda a kasar bade yake to saboda haka zurfafa shi a wancan wurin zai sa ya ke ruwa sosai maimakon ya dinga ambaliya. A bana dai jihar Benue ce ta fi kowace jiha a Najeriya fuskantar matsalar ambaliyar ruwa inda hukumar bada agajin gaggawa ta jihar ta ce kimanin mutane dubu ɗari da goma ne ambaliyar ta raba su da gidajensu. Al'amarin da yasa aka fuskanci matsalar jin kai. Kwararru a fannin bada agajin gaggawa irin su Ibrahim Bulama Daciya na ƙungiyar Red Cross ta Najeriya na ƙara nuna damuwa kan irin wannan al'amari. musamman ma idan aka zo batun taimakawa cikin gaggawa yanzu kama ambaliyar ruwa a irin yankunan nan namu za ka gani cewa na farko tukunna gidajen da ake da su yawanci gidajen kasa ne na biyu hukumomi yadda za su dike tsaye domin su taimaka wajen wajen agazawa mutane waɗanda suka samu wannan ambaliyar kafin a zo ma mutane sun tagayyara za a ce ko babu mota ko babu waɗanda za su zo su yi aikin da dai sauransu al'ummar mu har yanzu ba su ma san menene ne agajin gaggawan ba idan aka ce batun abin da ya samu na gaggawa za ka zo ka iske kafin a zo sai an kwana kafin a kawo agaji to kaga babu magana gaggawa a Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria Kowa ya share ke gidansa har waje don malam ka gyara inda ka kwashe kazanta ka je ka zauna cikin gida da iyalan ka huta cikin gida da iyalan ka zage ka. Hassan maina kaina kafin mu ci gaba a shakata da wannan. gode an da bature wannan batu haka yake daga batun yashe kogin sai kuma jamhuriyar nijar inda ma'aikatar kula da al'umma ta fara yekuwar kayyade iyali domin bincike ya nuna cewa yanzu a ƙasar ta nijar ana haihuwa ba kakkautawa a wuri ɗaya kuma ƙasar tana fama da sukurkucewar tattalin arzikin ƙasa wannan yasa gwamnatin ta fara wannan yekuwar abinda malama addini a ƙasar suka sa kafa suka yi fatali da shi ga sulan muna bar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Jihohin Tilaberi Maraɗi Tawa Zandar da Dosa ne ayarin haɗin gwiwar jami'an gwamnati da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da wakilan ƙungiyoyin mata da na matasa zai zagaya albarkacin wannan yekuwa da aka kaddamar domin jan hankula a game da batun tsarin iyali. Madam Kaffa Rakiyatu Christelle Jaku ita ce ministar al'umma. Mata ko ba su je da ba ya kamata a ba su incin da za su eh, samu kuɗi su kama ma mijinsu ko yara za a kai lakwal bai kai ba mace ta ce ma mai gida kawo kuɗin lakwal ba armi na yara ya kamata a bar shi saboda yarinya in ta yi armi tana da shekara goma sha biyu ko shekara goma sha uku in ta je wajen aihuwa akwai matsala akwai zancen mace da namiji in sun kai armi yara nawa ya kamata su samu su daidaita paske mun ga yara da yawa cikin gari in an ka su sai a bar su su ta su da kansu su biɗi abinci. Sai dai wasu malaman addinin Islama na adawa da wannan yunkuri domin a cewar Sheikh Shitu Isa. Annabi rahama ce mai armi mata masu aihuwa ba sun da mana yi ranar kiyama ma ce ilaha illallah Muhammadu Rasulullah su yi kowa yawa a bayan ƙasa sannan su ka jiya. Masana tattalin arziki na musulmi da wanda ba musulmi ba sun yi ittifaki a inda mutane suke da yawa na ake samun ci gaban ƙasa kun mun gane haka a shin da indiya a yau malam jibril isa bana wani mashawarcin ministar al'umma a game da addinin musulunci na ganin mutane na yi wa batun tsarin iyali mummunar fahimta Ka yi alfahari da taro na banza wanda baya da amfani balantana manzon mu sallallahu alaihi wasallam ayi tsammanin zai yi alfahari da adadi mutane ga su taro amma ba su da amfani komai a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana mumin mai karfi ya fi alkhairi ya fi kusantuwa da kasancewa eh, wanda ke da soyayya tsakanin shi da Allah akan mu'mini raggo. Taka rawa da bazar kasashen yammaci na daga cikin abubuwan da wasu malamai ke zargin jami'an shimfiɗar da tsarin iyali da shi. To amma masu ra'ayin wannan tsari na cewa ba haka abin yake ba. ba zance ne ba na wani zancen ne. tura da kansu almajirai ne na abubuwan da ke da kwai sane-sane da ilimi na alkur'ani su suka ɗauko suke neman su gyara rayuwarsu su da kansu alkalman ƙididdiga sun yi nuni da cewa yawan al'ummar nijar da ke miliyan goma sha takwas a yau zai linka zuwa miliyan arba'in a shekarar dubu biyu da talatin da biyar alhali ƙasar na daga cikin mafi talauci a duniya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger jama'a tambaya da To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo na ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirin mu na gaba. Ya salamu Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwanmu Dr. Bilkisu Usman Faruk ta babban asibitin gwamnati da ke birnin tarayya Abuja. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To, dakta yanzu bari mu koma ga fannin inda kika kware watakan inda kike aiki na radiology ɗaukar hoton nan. Eh. ko za ki ɗan yi ma masu sauraron mu bayani akan irin wannan fannin naki da kike aiki? Eh to shi wannan fannin radiology kama aiki ne na likitanci wanda mutum ne kana ganin shi amma baka san abin da ke damun shi a ciki ba sai dai ce maka kaza kaza kaza kaza yake ji amma wannan fanni na radiology zai haska ya leƙa ya ga cikin jikin mutum ya ga wani irin ciwo ne yake damu mutum mm. yadda har kamar wace irin cuta ce za a iya tura mutum ya je ya ɗauki irin wannan hoto eh, hoto kala kala daban-daban akwai hoton ƙashi da za a yi na x-ray da ina mutum ya yi accident ya karye za ka iya hoto akwai hoto da za a yi na ciki kamar scanning ciwon ciki ya dame ka za mu leka cikin cikin da na'urorinmu na kwamfuta a gani ya yi daidai ba a cikin ka in ma haihuwa ne za a iya zaman jariri yake a cikin ya girman shi yake a cikin cikin irin wani abubuwa sannan ko cikin kanka yanzu in aka yi accident kuma duk akwai na'urorin da za a iya sa a ga ke faruwa ya eh, ct scan da ke mri duka za su duba cikin kwalwa da kuma duk sauran ko cikin ciki ma duk za a iya yi a cikin ba kai hatta cikin hanyoyin da jini suke suke tafiya za mu duba mu gani abu da ko a rufe ko me ya toshe shi yake kawo wannan matsala za a iya yi. To yanzu likita kamar akwai mata ko 'yan mata da suke sauraron ki kuma suna da sha'awar su yi aikin likita amma suna jin tsoro saboda suna gani ko yana da wahala ko kuma dai akwai wasu abubuwa da ke tauye su ko kuma iyayensu ba su son masu basu su je su yi musamman mata. Wani kira za ki yi ma waɗannan matan da kuma iyayensu? Yato eh babban kiran da zan yi musu in ka fara kanin kanka kai wai wannan mace ce wannan namiji to ba za ka yi nisa ba a rayuwa kuma wannan fannin aikin likita ko a musulunce yana ɗaya daga cikin ayyukan da aka yadda mace ta yi saboda ciwo zai iya samuwa da kowa mace yar ya ke zuwa da ci wanda ke ma mace ba ta so wani namiji ya duba ta ba wata ila mm. wurin da ciwo yake ba inda kake so kowa ya da kowa ya gani bane ke in mu matan ba mu tashi mun je mun yi karatun ba ce wa zai duba mu wa zai duba mu wa zai duba mu mata wa zai duba ɗan mu eh karatu yana da wahala yana da abin nan akwai tsawo amma dole ne mu mata su tashi mu ma mu karatu ne saboda mu taimaka wa ƴan uwanmu mata kuma iyaye wanda su ba sa son yaran su mata su je su kullum abin da nake tambaya akwai lokacin da wani ya zo da matan shi mm. sai ke cewa wai shi yana neman dole sai mace za ta mata aka nemo ni na zo zan mata skani irin muna hira da su haka yana ta ai dole sai mace sun ci da maka wani tambaya daya ta matan nan naka ka bata ta je ta yi makaranta ko kuma yaran ka mata ka bata su je sun yi makaranta to in ba in ba fa bane suna zuwa irin wannan karatun yara ku zo ku nemi wasu su muku hmm. to shi ne sai mata sun tashi mun tashi kuma dole ya kamata dole a tallafa mana mazajen mu ya kamata dole su tallafa mana iyayen dole kamata su tallafa mana saboda in ba mu yi ba waje dole sai a bar mu maza kenan sai ina kira ga mu matan kanmu da kuma iyayenmu da mazajenmu su bar yaran su mata su je makaranta su bar matan su su je makaranta saboda ko kana kana taɗa yau kai ne baka bar ka ta je makaranta ba yanzu zamani ya riga ya canza sai in ka faɗi ka mutu ba ne zuwa kan 'ya'yanka in matan ba ta da yadda za ta yi ta riƙe kanta da 'ya'yanka sai ka an wulakanta a gari. Hmm. to sai sa irin da muke mata kowa ya tashi nema abin kanshi ya tashi ya yi karatu a nema ilimi. To, dakta a matsayinki yanzu na likita, kamar waɗanne irin matsaloli ne kike gani suka fi shafan mata musamman ta fannin kiwon lafiya? Eh to kamar da ce ita mace dai halitta ne na Allah mai daraja, saboda ita Allah ɗora ma wannan ɗin ya zan ce reproduction kamar yada al'umma. Mm. kuma wannan abin yana tare da suna matsalolin shi da yawa matsalolin ciki matsalolin haihuwa matsalolin abin nan suna tattare da mata wanda su su maza ba damuwan su bane ne kuma suna irin nasu damuwan da ba daban amma wa'annan matsalolin mata za ki yawanci a ce mata kamar yanzu a irin kasashen mu na masu tasowa mm. masu tasowa mata sun bi statistics da mata suke mutuwa wurin haihuwa wurin akan daukan ciki akan abubuwa da a related to haihuwa ya ci ga abin is very high to mata suna suna cikin haɗura da saboda yawanci rashin ilimi da kuma da rashin samun kulawa Jama'a masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashin wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Dr. Bilkisu Usman Faruk da Ms Julie Gresham da ta taya ni haɗa sautin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To yanzu kuma mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa. Sharhin jaridin Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken babu kulawa ta gari ga yadda ake gudanar da ayyukan gidan kulawa da tsofaffi marasa lafiya inda mutane takwas suka mutu sannan akwai lauje cikin naɗi game da farashin da ake biya. Labarin ya ci gaba da cewa ana ci gaba da kalubalantar waɗanda ke jan ragamar gidan kula da marasa lafiya tsofaffi inda marasa lafiya takwas suka mutu bayan guguwar irma kalubalen ya zo ne daga jami'an jiha da kuma na gwamnatin tarayya sakamakon gazawarsu kan matakin da gwamnati ta yanke akan kuɗaɗe da kuma yadda ake tafiyar da gidaje irin waɗannan na marasa lafiya a gidan da ke hollywood da kuma gidan kula da tsofaffi da ke miami jami'an gwamnatin tarayya da na jihar sun fara gudanar da binciken munanan laifuka sakamakon mutuwar majinyata takwas a gidan jinyar mai suna rehabilitation center at hollywood hills jami'ai sun fitar da wasu marasa lafiya daga gidan jinyar har guda 115 a wannan makon a ranar laraba da ta gabata kuwa hukumar kula da ayyukan lafiya ta florida wacce ake kira acha a takaice ta ce za ta rufe gidan jinyar na wucin gadi sai kuma mu leƙa jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya ziyarci wuraren da guguwa ta lalata a Florida. Labarin ya ci gaba da cewa a jiya Alhamis shugaba Trump ya ziyarci unguwanni a Naples, Florida, inda guguwar Irma ta lalata, inda yake faɗa wa mazauna yankin da su koma rayuwarsu kamar yadda take a baya. Gwamnatin tarayya na tare da su ɗari bisa ɗari. Trump ya faɗa wa taron jama'a a yayin da yake tafiya akan hanya cewa muna ƙaunar waɗannan mutane za mu dawo kuma za mu taimaka musu shugaban ya ƙara da cewa ina sanar da ku muna ƙaunar ku kuma za mu kasance tare da ku ɗari bisa ɗari wannan dai ita ce ziyarar shugaban ta uku a wuraren da masifa ta afkawa a cikin waɗannan satuka tun bayan guguwar harvey da ta afkawa texas da kuma louisiana sannan da florida waje irma ta afkawa sai kuma jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya tabbatar da goyon bayansa kan dokar kare waɗanda ake kira Dreamers wato 'ya'yan bakin haure marasa izini da aka shigo da su Amurka ba da izini ba. Labarin ya ce a safiyar jihar Hamis shugaba Trump ya tabbatar da goyon bayansa ga dokar da za ta kare yara bakin haure marasa shaidar izinin zama daga mai da su kasashensu na asali. Amma kuma zai ƙara ƙarfin tsaro akan iyaka. Bayanin na Mr. Trump a Washington da kuma Florida ya tabbatar da cimma yarjejeniyar da ya yi da shugabannin jam'iyyar Democrat a daren Laraba. laraba bayan zamancin abincin dare da suka yi a white house sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga washington dc ke cewa mu zama lafiya to yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauro kuka aiko mana assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana ismail ahmad yalwa daga inguru jihar yobe maganar gaskiya bai kamata gwamnatin tarayya ta zuba ido tana kallon da kanu yana abin da ya ga dama ba domin duk wani shari'a da kotu ta bashi babu wanda bai karya ba don haka yana da kyau gwamnatin najeriya ta daina jan kafa wajen kama wannan shugaban tsagera. Muhammad Wado Baban rashi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Wannan fadace-fadace da ake ta yi wallahi layi da laifin ma hukumomin mu Tunda ba za a samu a rika ce doka da oda doka da oda ɗin nan inda da abu doka da oda. To kuma duk wanda ba daidai ba a ce an hukunta shi na ƙasa ya ga an hukunta na sama na sama ya ga an hukunta na ƙasa ko bai sa mai arziki ya ga an hukunta talaka in yi laifi talaka ya ga an hukunta mai arziki in yi laifi haka mai arziki ya ga an hukunta mai sarauta idan yi laifi mai sarauta ya ga dukkan mutum komai mukamin gwamnati ya yi laifi a hukunta ya to ba a yin haka a Najeriya domin da ana haka wallahi tallahi babu abin da zai faru na mun kama fadace fadace don wannan fada yi tashi akan talakawa ke karewa masu arzikin kowa ya gudu wanda suka haɗa fadan kowa ya gudu. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana lawali mai kemis balle gudu local gamman jihar Sokoto Najeriya. Ina son ku isa min wannan sako nawa da 'yan kungiyar neman biyafara. ina kira da ohaneze indi ibo kungiyar dattawan ibo da kuma su matasan daga wannan hawatuka ta neman a basu yankin ƙasar ina kira gare su da su shiga taitayen su san inda dare ya yi musu Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Audu Toyo daga Dama Tura a jihar Yobe. To a ra'ayina na yau dangane da masu karin haƙƙin biyafura wannan abu ba zai haifar musu da ɗa mai ido ba. saboda zaman najeriya fiya madaurin ki ɗaya shine mafi ala a dukkanin al'ummar najeriya gaba daya to da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice To a takaice hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami mai matsakaicin zango da asubahin yau dinnan Juma'a makamin ya bi ta kan tsibirin haikwaido mallakin kasar japan kafin ya fada cikin tekun pacific motocin tirela dauke da kayan agaji na gaggawa da aka tanada ma yaran da matsalar gudun hijirar 'yan rohingya ta shafa su nufi kasar bangladesh inda dubbin dubatan 'yan kabilar rohingya na kasar myanmar da suka gudu ke fakewa a cewar cibiyar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madon kowa da kowa nan sashen hausa musamman ibrahim kalmasi garba da ta na gabatarwa sai cuba hiro jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na duniyar amurka tare da mahmud lalo